Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani tarihin masarautar bida ta Etsunufe. Mai tambaya Aliyu Muhammad Bello Bida. To idan mai tambayar Malam Aliyu Muhammad Bello da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, an dace wakilin ashiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu ansar daga bakin mai ita, wato wakilin tarihin nufe Alhaji Dauda Ibrahim, wanda ya ce. a tarihin masarautar bidda ya fara ne daga ali dari takwas da ishirin da takwas a karkashin daular usmaniya a garin da ake kira rabba wanda ya kafa wannan daula a garin nufawa shine ake kira muhammadu bin ibrahim wanda aka fi sani da suna dendo wato wanda nufawa suka kira malam manko malam dendo kenan shi ɗalibin malam shai usman dan fodiyo ne to ya zo ne daga garin Bangana a jihar Kebbi ya kafa masarautar nan ne akan musulunci wanda ya bambanta da sarautar jiya a kasan dufe. Da akwai wani babban malam da ake kira Shehu Abdurrahman ya yi hayi da masarautar kafan nufawa su bar zalunci da ja'ilunci da ake sarauta da shi ba saurare shi ba shi na Allah ya zo da Muhammadu bin Ibrahim wato Malam Dindo kenan shi ma ya ci gaba inda Sheikh Abdurrahmanin na ya ta yayi da su ba saurare shi ba har ma ya zama yaki tsakanin su ya ciki akan yaki har ma ya zo ya ci nasara ya kwace mulki da mai cin lokacin wanda ake kira mamajiya wato ya tunun kenan na wancan lokacin ya kwace mulki ya haika aka zo ya aika zuwa gwandu a karba tuta musulunci haka zo da tuta ya ba dan shi da ake kira Usman Zaki ya ba shi tutan mulki kuma ya ba shi sarautan sarkin Fulani wanda mafawa suka fi sani da etugoi ya yi mulki hali dare takwas da talatin zuwa hali dare takwas da talatin da biyu ko uku da babansa ya yi rasu a tumalan dindo kenan to a garin Rabba na aka fara masarautan Bidda. To baya haka ya yi shekara shekara goma da ɗaya, sannan kanisa mamman mamman na bakwai wato masaba kenan. saba aka kwace mulki aka ba malam saba. So ya yi mulkinsa daga alif dari takwas da arba'in da daya. daga gurin ya canza garin mulki zuwa garin da ake kira lade ya je shekara shida a gurin daga gurin nan mai yakinsa wanda aka fi sani da suna umaru bahaushe shi ɗan barnu ne shi ya kwace mulki da gurin shi da hannun shi ya ci gaba da mulki amma ba yarda da shi ba fulani ba su yarda da shi ba kuma rufawa kuma ba su yarda da shi ba to haka yi haka hada kai haka aka kwace mulki daga gurin daga hannun shi har ma aka kashe shi guri ne aka sansanta rikicin da ke cikin da cikin tsakanin da tsakanin Usman Zaki da kanin shi Mamman Saba so haka ba aka sake ba Usman Zaki mulki ya dawo Bidda daga gurin nan mulkin Bidda aka zama a Bidda da mulki shi gaba da mulki daga hali dari takwas da hamsin da shida daga gurin ya mulki shekara biyu ko uku shine ya rasu a shekara hali dari ɗari takwas da hamsin da tara aka ba kane shi shi mamman na sabau ati mamman saba kenan ya ci gaba da mulkinsa daga hali dari takwas da hamsin da tara har zuwa hali dari takwas da saba'in da uku a garin bedda. a wurin ne har ma ya yi mulkinsa shekara sha hudu Allah ya karbi rayinsa so da ya rasu aka ba eh, jikan malam bangaren dindo wato dan yayansu ne umaru majigi to a cikin eh, jikokin um, malam dindo shi da ya fara mulki wato umaru majigi kenan so ya yi nasa daga hali dari takwas da saba'in da uku zuwa hali dari takwas da tamanin da hudu shi ma allah ya karbi rayinsa shi ne dan usman zaki ya ci gaba gidaje sun zama uku kenan a tarihin sarautan bidda da ake cin mulki To, ka dai wakilin tarihin Nube diga wannan gidaje ukun kuma fa an ci gaba? Daga Usman Zaki zuwa Mamman Saba sai Umaru Majiji. mulki ya koma ga inda ya fara wato gidan Usman Zaki kenan dansa shi Abdul Malik wanda aka fi sani da Etu Maliki ya karba mulki ai nasa daga hali dari takwas da tamanin da hudu zuwa hali dari takwas da tisa'in da biyar daga gurin ya yi mulkinsa Allah zo ya karbi rayunsa da ala ya karbi rayunsa mulki ya koma gidan masa ba dansa wanda ake kira abubakar sarkin abubakar ya karba mulki ya yi nasa ya gaji mulki ya yi nasa daga shekara hali dari takwas da tisa'in da biyar lokacin nan ne rikicin eh, baturai ya fara a nan harewa so yaki da yaki don ba su yarda da baturai ba eh, haka ne suka yaki har ma yaki kan haki su huku suka yi shiga yaki da bubakar bubakar ya yaki da su kafi su ci nasara a kansa an kama shi ne a kasar bauchi aka kai shi kasar lokoja a shekara hali dare tara da biyu a shekara hali dare tara da daya baturai suka nada sabon sarki mai suna Muhammadu wanda aka fi sani da Muhammadu Makun dan Umaru Majigi mulki ya koma wannan gidan ya yi shekara sha ya rasu a shekara ali dari tara da ishirin da shida gurin mulki ya koma gidan Usman Zaki jikan shi wanda ake kira Bello dan Maliki ya gaji mulki shine ya fara sayan mota mai suna matuka wato motoka kenan ya yi mulki shekara ali dari tara da sha shida zuwa ali dari tara da ishirin da shida wato shekara goma ne ya yi kyakan mulki ya rasu a hali dari tara da ishirin da shida sannan mulki ya koma gidan masaba shi kan shi wanda aka fi sani da etu saidu wato sarki saidu kenan dan yarima dan yarima mamuda jikan masa ba ya yi mulki a shekara tara ya rasu a hali dari tara da talatin da biyar da ya rasu mulki ya koma gidan Umaru Majigi Muhammadu ya gaji mulki Muhammadin Dayako da aka fi sani da Muhammadin Dayako dan Muhammadu Maku ya yi mulki shekara bakwai. wato ya fara mulki ne daga hali dari tara da talatin da biyat zuwa hali dari tara da sittin da biyu da ya rasu mulki idan canza maimakon da zai je gidan usman zaki sai kauce zuwa gidan Masa ba. to kuma to me ya faru aka dan samu wannan canjin haka an dan samu an matsala kenan shine usman sarki ya yi mulki wato dan sayidu kudu kenan daga alif dari tara da sittin da biyu zuwa alif dari tara da sittin da takwas daga gurin sai aka ba mulki aka kwace mulki aka ba sarkin musa bello wato dan bello kenan mulkinsa daga hali dari tara da sittin da tara zuwa hali dari tara da saba'in da biyar wato shekara shida kenan da ya rasu mulki ya sake koma gidan umaru majigi a gidan umaru majigi sarki umaru sanda dayako ya karba mulki daga hali dari tara da saba'in da biyar wanda turawa ke cewa 1975 zuwa 2003 kenan rai a yi halinsa ya rasu aka ba mulki mulki ya koma gidan farko gidan kan usman zaki da maliki bello musa aka ba mulki ga sarki yahya habubakar wato ya tunufe kenan dan na kwarji habubakar jikan sarki maliki jikan usman zaki daga 2003 zuwa yau shekarar ashirin kenan da yi a kan mulki to a takaitace tarihin masarautar bidda kenan tun lokacin da aka fara daga garin raba zuwa lade sannan nan zuwa bidda to hmm. ko kafin ma su zo garin bidda na nan ana addinin musulunci amma ba yanda aka yanda ya kamata su yi ake yin ba shi na isa shi malam dindo ya kwace mulki daga hannunsu ya daidaita sarauta kan musulunci inda ya kamata to a dakace dai haka ne tarihin sarautan masarautan bidda yake kenan to madalla wakilin tarihin nufe wannan tarihi na masarautan bidda lalle tana da tsawon yawan gaske. Ba sani ba ku za ka ɗanyi mana tsokaci kaɗan daga cikin tarihin masarautar nufin ma gaba ɗaya domin su al'ummar da suke sauraron mu yanzu su ƙara fahimta baya ga wannan masarauta da bidda ko kuma wasu daga cikin tarihin masarautar nufin gaba ɗaya. Wato masarautar ta san nufawa wato kasan nufe kenan to Ina da karfi kuma akwai mamanci wanda ko lokacin da ba manta da su ba Mulkin mulkinsa da suke yin hakika ana yin sa dai irin inda mulki ya kamata amma ba kan musulunci ba abin da ya kawo eh, kwacewan mulki daga hannun masarautar nufe kenan wanda malin dindo ya yi shugabanci. Tun lokacin da Bafilace suka kwace mulki mulki ne wanda ake yi akan musulunci har ila yau akan musulunci ne ake yi wannan mulki har lokacin da aka dawo bidda. Masarautar bidda alhamdulillah har zuwa yau cin gaba ne ake yi bai je baya ba har zuwa lokacin eh, etu umaru sanda ya yi kokarinsa a wannan zamanin har zamaninsa ya wuce shi Hetu Nufe Yaya Abubakar Sai ya gaji mulki har ma cin gaba kasan fawa yake kasan fe yake har ila yau shi an haife shi ne a hali dari tara da hamsin da biyu har ma karatun firamare a nan ne a bidda har ma ya koma ya yi kwaleji a kaduna da kano da gurin ne har ma haikin soja ya shiga rayinsa ya koma ga haikin soja har ma ya zama Birgediya janara kafin karba mulki ya zama tunufe. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin masarautar bida da ma wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ke an samu da tambayoyin wakilin tarihin nufe Alhaji Dauda Ibrahim da wakilin Adamawa Muhammad Salisu Garba da producer mu Julie Lesgration da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah kai mu. Stop.